العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باي السلام عليكم ورحمة الله kasar martaba wannan masjid juma 36 ga watan shawwal wata na goma wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina lokacin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne karshen aya ta 27 cikin wannan sura mai albarka sura ta tauba fadin Allah ta'ala summa yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim yau kuma za mu tashi farkon aya ta 28 ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم الله يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني إنما المشركون سنديك أي للي فسو مشركي نجس واتو نجسني نجس واتو نجسني ay qadirun dattinin ne su li kubsi batilihim saboda wato batin ko dan saboda najistuwar batinin su shine mamuna akida da suke da ita a zuci ta sanya ma Allah kishiya bayan ku ji kadai yake ba shi da abokin tarayya fa huwa najis ma'anawi lal hissi ne ce wannan najasa ce a ma'anance ba a najasa ce wanda in ka taba za ka ji wato ka taba ta da hannu ba ta tabuwa da kai najasa ce ta ma'ana kenan بل فالحي ظاهر بالطهارة الحسية والكافر نجس بالنجاسة المعنوية wato shi asalin dan adam wanda yake rayayye tsarkakakke ne shi ta hanyar tsarki na hissi wanda ba za ka taba shi ka ji najasa ne ba amma kafiri shi najasa ne ta hanyar najasa wadda take ta ma'ana innamal mushrikuna najasu wato su mushrikai su kafirai najasa ne saboda haka fala yaqrabu al-masjid al-harama kada su kusanci masallaci mai alfarma lafazin almasjid haram a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'ana biyu ko ya zo da ma'anar masallacin ka'aba ko ya zo da ma'anar hurumin makka gaba daya wanda ya shafi garin makka har ma da mina har ma da muzdalifa duk wannan guri ana kiransa ne haram wato al-masjid wuri ne mai faɗi wanda yake da wata alfarma ta musamman wanda aka shar'anta waɗansu hukunce hukunce na musamman game da shi aka keɓance da waɗansu ke bantattun hukunce hukunce sabanin sauran wurare to da wannan aya ta ce fala ya karabul masjid al shin ana nufin gasu shiga masallacin ɗakin Ka'aba ne ko kuma ana nufin gasu shiga ko da hurumin Makka abinda wannan aya take nufi kada su shiga ko da hurumin Makka kar a ba su damar zama dole sai dai su fita ko su yi imani ko su fita amma su shigo hurumin maka haramu ne an haramta wa kafirai shiga wannan wani ma'ana an wajabta haka ga ku musulmai ku hana su wannan damar ta fita an gane ku shine ma'anan fala yaqrabul masjidul harama da amihim haza bayan wannan shekara ta wata shekara kenan kamar da makaranta a can farkon sura hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura Abu Bakar Siddiq dan ya zanto Amir al-Hajj daga baya ka tura Ali bin Abi Talib da safan cewa daga wannan shekara kada kafirin da ya sake zuwa ya tsawafi ga ɗakin Ka'aba yana tsirara hakan ma wani kafiri ya sake kusantar wajen sannan kuma kar wanda zai shigo wannan wuri sai mun muni kamar dai da makaranta a darasin farko cikin wannan sura wato suratul Tauba fala ya karabul masjid harama kar su kusanci wannan wuri mai alfarma ba da aminin bayan shekarar su haza wannan wanda ake to sai waɗansu malamai suke yi zantuka guda biyu ba da aminin haza daga wannan shekarar da suke ciki wacce shekara ce wannan shekara ta fara kenan ma'ana daga ita ba za su zuwa shekara ta goma ba kuma har zuwa shekara ta dubu ɗaya da ashirin da ɗari hudu da ashirin har zuwa yau ke. Ya ɗari ba hana kenan haka ko kuma ba da amihim haza waɗanda suka ce har wannan shekarar da ake ciki waɗanda aka samu a kore su ma'ana har shekara ta tara din ba amma dai zance da wajen cewa ne wanda zahirin aya zai taimaka masa shine cewa wato daga shekarar da ta biyo bayan ta tara wato shekara ta goma kenan har in ma sha Allah an haramta musu shiga wannan hurumi wanda yake mai alfarma ai la yadkhulul masjid faqat a wani zancen kenan ba za su shiga masallaci ba kadai ake nufi wa yadkhuluna ta bi tijara amma sa iya shiga makka ta hanyar kasuwanci wa yukhaffafu alaihim fil kharaj kuma kuɗin shiga da za a karba a wajen su a sauƙaƙa musu tunda su ma sun kawo wata hada ne wadda kila ana buƙatar su a makka idza hamalu ta'ama ila makka yayin da suka yo wato fatarcin kayan abinci zuwa ga makka wal madina ko madina wa alaihi al malikiyya bisa ga wannan zance malikiyya cewa dai ba za a ba su damar shiga maka ba sai su sun kawo kayan abinci ne ba za a ba su damar shiga wannan wurin na maka ba sai in sun zo da kayan abinci wa qila la yadkhuluna al-harama dhimmiyina aw harbiyyin a wani kaulin ake nufin cewa ba za su shiga wannan hurumi ba ko da su suna cikin kafirai ahlul zimma ko da suna cikin waɗanda ake yaƙi da su ولا يقيمون في جزيرة العرب ويقيمون في غيرها من بلاد الإسلام ma. su zauna a cikin jazira ta larabawa tsibirin larabawa din nan gaba daya wanda ya shafi saudiya wanda ya shafi wato har wani bangare da cikin kasar kuwait da sauransu da suke mutaka da su gaba ɗaya ba za su shiga nan ba amma ta iya daman zama su zauna a waɗansu yankuna daban daga cikin sauran garurukan musulunci wanda ba jaziratul arab ba wala yadkhuluna al-masajid illa bi idnin min muslim haka ba za su shiga masallaci ba sai da izini na musulmi shugaba ya ko musulmi ya ba su izinin shiga sannan su shiga ba da amihim haza daga wannan shekara ta ai amu tisin min al-hijra wato ainihin wannan shekara ta tara ta bayan hijira wa hadha an-nahyu yaqtadi adam hudur al-mushrikin mawsim wannan hali yana zartar da wato rashin rashin halartowan kafare a taron aikin haji ma'ana tun daga lokacin da aka yi wannan hali an hana su zuwa taron aikin haji wanda kamar yadda karanta a baya da kafin haka da suna zuwa to waɗannan maganganu malam ya ta da su da yawa kwarai da gaske amma dai mu rarrabe bayani wato ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu innamal na najasun su kafare na ne wannan tabbas haka yake kafiri najasa ne amma shin shi siya ko ma'anawiya ma'anawiya amma ko waɗansu daga cikin malamai hatta magabata wanda suka ba cewa najasa ce hissiya da haka a ra'ayin al basri idan ka yi hannu da mushriki bayan ko kayi alwalaka sai ka je kuma ka wanke hannun ka kafin kai sallah amma nan al basari ya fa, sauran malamai suka ce najasa ce ma'anawiya ba hissiya bace ba da haka babu sun cewa sai ka je ka wanke hannunka an gane ku fala ya karabul masjid harama zance dai mafi inganci hurumin makka ake maganan ba za su shiga ba hurumin makka haramun ne suke za su shiga kamar yadda muka fassara tun farko amma cewa masallaci ake nufi ko ba masallaci ba mun ce almasjid haram yana daukar ma'ana guda biyu ko dauki ma'anar masallacin kaba ko dauki ma'anar ne wannan hurumi na Makka wanda zai mafi inganci a dai wannan ayar abin da ake nufi da shi shine hurumin Makka to amma maganar kafiri ya shiga masallaci ko kar ya shiga wannan wata matsala ce daban da za ta biyo bayan shiga hurumi ko rashin shiga hurumi ba za su shiga hurumin makka ba kusan wannan abin da malaman tafsiri gaba ɗaya suka tafi a kai kenan waɗansu daga cikin malamai suka ce saboda alfarmar makka da alfarmar madina gaba ɗaya waɗannan garuruka guda biyu bai halatta a kyale kafiri ya shiga ba makka da madina amma idan zai zo ne ya wuce ya bi cikin garin kar ya tsaya ya wuce wannan babu laifi amma a ba shi dama ne mallaki gida ko a ba shi gidan haya ya zauna a cikin makka ko madina wannan alfarman makka alfarman madina ta fi karfin a cikin kafiri ya zauna imamu malik ibn anas shi a fatawar fatawarsa yana ganin gaba daya jaziratul arabiya ma bai halatta wa kafiri ya zauna sai dai je shiga dan fatauci ya fice amma a ba shi dama ya zauna zama na dindindin ko gida mallakarsa ko na haya ya je ya zauna bai halatta ba saboda in dai yana cikin wannan yanki na kasashen da ake kira kasashen gulf da kuma fashin nan wanda suke cikin wannan sukun to alal akalli yayi makwabtaka da dakin kaba alal akalli yayi ala yayi makwabtaka da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina a matsayin sa na kafiri ko bai dace a ce yayi makwabtaka da wannan ba har sai in ya shiga musulunci da haka bai halatta a ba shi dama ya zauna ba wato inda a cikin Imam Malik ibn Anas nan da ransa kasar Saudiya ba za su iya kawo ko da likita ba wanda yake arne ko da ariyar da zai a fatawar Malik ba zai yi ba ba wai sai a maka ko Madina ba ko Jidda ko Riyadh ko Fa'id ko Najran ko Zaharan inda sojojin Amerika suka yi sansani din nan bai halatta su zauna ba yanzu Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra wala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada saboda su an riga an ce najasa ne najasa ko bai kamata sai makwabtaka da masallacin makka ko masallacin madina ba to amma wannan aya kin ana iya kafa hujja da ita bisa ga cewa kafiri ba zai shiga masallaci ko ko zai shiga wannan matsala ce wanda malamai suka yi sabani akai waɗansu suna ganin idan kafiri yana cikin ahlul kitab sun ya shiga masallaci babu laifi ba laifi bane zai zo shiga masallaci kai suka ce ma koma wani kafiri koma ba cikin ahlul kitab bane ba in ya shiga masallaci babu laifi amma waɗansu daga cikin malamai ne suka zafafa kamar malaman malikiya sun zafafa kwarai da gaske duk daga cewa baya halatta kafiri ya shiga masallaci kamar ya zo ya haɗa wutar lantarki ko ya gyara fanka ko ya fenti ko ya wani abu suka ce duk bai halatta ba domin masallaci dai bai dace kafiri ya shiga ciki ba imamu shafi'i yace babu laifi ya shiga wannan dan ya shiga bai laifi ba an gane ku da shi da sauran waɗansu malamai hujjar da suke kafa hujja da ita cewa ai tumama ibnu usal an kamo shi yana kafir manzon Allah ce a daure shi fi ihda sawaril masjid aka daure shi a cikin masallaci har kwana uku yana daure a nan gurin ana kawo masa abinci daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum manzon Allah ya zo wucewa ta wajen su su mama ibnu usal me kake da shi na zance me zaka faɗa sai ya ce haba manzon Allah in dai ka kace ni ka kace wanda ya cancanta a kace domin ni ma na yi kasan kai ne na kace zakatun da ka tura mun da sako na addinin musulunci in ko kai mun rangume kai afwa to dama ai ka shahara da yan afwa da rangume wannan ba babban abu bane ba a wurin sai manzo Allah ya murmushi ya wuce har tsawon kwana uku ana nan a wannan matsayi inda bai halaka aje kafiri cikin masallaci ba da ba za abin nan ba amma su malikiya wata fana suke a wajen su ce ai wannan wannan hukunci wannan ayat ta sauka ne bayan wancan hadisin dan haka ta shafe wancan hadisin aka malikiya suke cewa wannan wannan aya ta fa ya karbul masjid al-harama ta sauka ne bayan wannan hadisin dan haka ta shafe waɗansu su masu da ce ai ko ma da ba ba da bayan su sauka ba wani an ajiye shi ne a masallaci dan ko ya da ganin yadda musulmi suke sallah ko ya musulmi shi amma ne zai gyaran fanka ai ba kawo dan ya ga lokaci ke ma ba lokacin sallah zai zo gyaran fanka ko suka ce da haka ma aka daure shi a idan dindin har tsawon kwana uku gaskiya zance mafi inganci in wani bukata ta sa kafiri ya shiga masallaci babu ne. domin wannan aya ba ta shafe wannan ba an gane ku wannan aya ta fada ya karbo wannan aya fada wannan sa ba ta shafe wancan hadisi wanda ke tabbatar su cikin bukhari da sauran madansu da fitafan sunna saboda me saboda ba za mu ce ta shafe ba sai in mun sallama al-masjid al-haram ana nufin me masallacin ka'aba wanda mu sallama a kan wannan a fasara da muke al-masjid al-haram ana nufin me ko rubin makka ne gaba da haka ba magana shiga masallaci ko rashin shiga wannan ba ta shigo cikin ayar ba sai ya zanto wancan hadisi ya zama shine ko kwalar hujjar da kafin ka sama abin zai tura ki za ka dake kana yi kuma ga wufudu na jaran bani na jaran waɗansu nasara da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi cikin masallaci suka yi tambayoyin su annabi na ba su ansa sakamakon su ne suratu ali imran ta sauka tun daga aya ta farko har zuwa kusan aya ta 83 har karshe duk abin da suka tambaya game da annabi isa qur'ani ya musu bayani ba ma haihuwar annabi isa din ba haihuwar mahaifiyarsa har labarin kakarsa matar imran idh kala imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran duk aka jin faɗa musu labari da karshe suka kunna ƙorshe go suka ki sai Allah ya saukar da ayar mubahala cikin jerin wannan ayoyi faman haddaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فرجع الله رسول الله على الكاذبين من ظن الله يسجد cikin gida ya fito daga cikin wadansu daga cikin halin zai ce ga iyalan gida na kuma ku kawo na ku ba su yarda ba cewa an yi wannan mubahala din a in bukata ta saka zuriya daga masallaci wannan babu laifi fala ya karbu masjid al-haram sannan kuma idan sannan kuma kafiri idan ya musulunta tunda an ce innamal da zarin ya musulunta ya samu tsarki ko sai ya yi wanka mutum ne zo ya shiga musulunci a halin yanzu Shi kenan zai kai ne yi alwala ya zo mai sallan magariba da ya isha'i ko kuma dole sai ya yi wanka kun ga maliki ya sai sai ya yi wanka imamu shafi yake ba sai ya yi wanka ba al qasim ma yake wankan shi ma ba dole bane ba kaga na cikin dalilan imam malik haka Ibn abdul hakim cikin malamin maliki yake sai wankan nan ba dole bane ba shafi'i yace lalle wankan ba dole bane amma da zai haka ba so amma ba dole bane ba wannan wanka ba dole bane saboda wannan wankan da zai na menene zai yi idan kuka ce na janaba ne to ai janaba karamin kari ne in an kwatanta da kafircin da yake to idan ya kasance karamin kari da babban san hadu sai ka tsarkake babban karamin ya shiga ciki ko bai to kenan al-islam ya kifa ma kan musulunci na kankare abin da yake kafin mai duk wata raba da ya samu ko so dubu ya samu jaraba yana cikin kafircinsa ba duk ta shiga ta saje cikin cikin kafirci ba da ya kalmar shahada sai wannan cikin yawan kutakar me da cewa sai yawanka kaga wannan ita ma magana ce mai karfi cikin zantukan malamai amma waɗansu sun zafa cewa lalle sai an yawan katin nan amma dai ni na fi yarda da dalilin waɗanda suke cewa ba dole ne wankan idan an ce musahabi ne wannan wani abu ne da amma a ce dole to saboda bai zai idan kuka ce saboda janaba ne zai to ai janaba ta riga na rike cikin dattin kafirci da ya kalmar shahada kuma wannan tafiyar idan kun ce ai kafirci ne ya sabotar masa da najasa domin da mun mummuni ne shi da ba najasa bane ba idan aka ce innamal muslimuna ne sun wannan dalili akan cewa mummuni ne ne ba da jisa bane mai tsarki ne wanda shine hadisin annabi ya tabbatar al-mu'minu la yanjus al da la yajuz haka manzon Allah yake to a ce wannan najisuwan saboda kafirci ne da ya kalmar shahada wannan najisuwa ta riga ta koke ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة Allah ce idan kun ji tsoron talauci idan kun ji tsoron kamfar hannu sakamakon an hana su shigowa cikin garin fa sawfa yughlikum Allah min fadlihi isha da sannu ubangiji zai wadatar da ku daga falalarsa idan har ya ga dama abun nufi lokacin da aka ce kafirai ba za su sake shigowa cikin hurumin maka ba sai waɗansu daga cikin musulmai da suke da alaƙar kasuwanci da kafirai wanda ke kawo haja su kuma su saya su sayar suna daga gida su samu na sefale su samu na kashewa yanzu an hana kafirai zuwa waccan harka ta riga ta kare ke to wannan karewar harkar da sakamakon kafirai ba za su zo ba ita ce suke jin tsoro to sai Allah sai in kun tsoron talauci don sun daina zawa wa zan bayyana gunikum Allah min fadlihi insha da sannan Allah zai wadatar da ku daga wata falalar ta sai ko kun Allah suna da yawa dan an hana ku daga wannan kuma kila a bude muku wata hanyar daban yadda za ku samu kuma ba kun hula ba kaga dukkan wannan dalili ne akan ta al haram ana nufin wurin makka ba wai masallaci ba domin tsoron da suke ji ne in an daina zuwa makka za su tsallaci shine Allah ya kawo karshen wannan din ayi guri ku fa guri guri sallallahu alaihi wa sallam inna Allah alimun hakim lalle Allah ta'ala alimun wa tu'alikin masani ne sannan kuma hakimun mai hikima ne shi subhanahu wa ta'ala قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التي قاتل الذين لا يؤمنون بالله يقوم منك يأتي وقد نندب في إيماني لألا با ولا باليوم الآخر وقد نندب في إيماني لراني تركيه wato su ne wato wala yuharrimuna ma harrama ma wa rasuluhu ko ba ta haramta irin abin da Allah da manzansa suka haramta kal khamri kamar abin da ya shafi giya wala yadinuna dinal haqqi ko ba ta yin addini irin addinin gaskiya as-sabiq tabbatacce annasikh li wanda ya shafe dukkan wani addinin da ba shi ba min al cikin addinai da suka tuɗe baya wa huwa dinul islam shine addinin musulunci min allazina utul kitab cikin waɗanda aka bai littafi su yahudu da nasara ko yaƙe su ba za ku daina yaƙa su ba hatta yu'tul jizya har sai sun bayar da jizya al kharaj al madrubu alaihim wato wani kuɗi na shiga da aka wajabta a kansu wanda za su bayar kulla amin a kowace shekara aku da ne ya fasu wa ya fa'u jizyati ghaayatun fil kitab mala ce bayar da jizyan nan shine makon abin da in sun yi za a daina ya fasu wal muradu bi yata'iha abin da ake nufi da bayar da ita iltizamuha bil aqdi ki yarda a yi yarjejeniya a kulle yarjejeniya ta za su bayar ba in sai sun bayar za su daina karsu ba in suka ce mun ji za mu bayar da jizya sai a ce to an daina ya karsu daga ba sai zo a rasa baya za a dinga karɓar jizya din nan duk shekara ko menene abin da za a karɓa abin da ake karɓa na jizya malamai sun sa sun yi sabani waɗansu ta karɓi kaza su ta karɓi kaza sannan wurin wa ake karɓa wurin waɗanda sa iya ɗaukar makamin su yaki kamar wanda ya kai shekarun balaga har zuwa wanda ya kai shekaru saba'in su ne za a karɓi jizya a hannunsu banda mata banda yara ko kuma a kowane irin kafiri hatta mata hatta yara za a karɓa sannan jinsunan kafirai duka za a karɓi jizya a hannunsu ko kuma sai ahlul kitabi kadai waɗansu sun ce dukkan jinsunan kafirai kamar fatawar imam malik waɗansu sun ce sai wanda qur'ani ya nasanta so ne wa min allazina utul kitaba yahudu da nasara kadai wannan sun tabbata a qur'ani za su bayar da jizya daga nan gurin kuma sai majusawa masu bautar wuta wannan sun tabbata da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yake sunnu irin sunnata ahlul kitab wato ku sunnanta musu sunnar ahlul kitab wato shine za su jizya a hannunsu irin yadda ake karba a hannunsu waɗannan nau'ikan kafirai guda uku da yahudu da nasara da majusawa su kaɗai ne ake karɓan jizya a hannunsu bisa da zance mafi inganci sauran nau'ikan kafirai mulhidai mushrikai munafikai murtaddai waɗannan ba maganar cewa a karɓi jizya a hannunsu waɗanda qur'ani ya nufanta min allazina utul kitab hadisin manzon Allah kuma ya ce su ko majus sun yuzihim sunnata ahlul kitab au kama qala sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta ku karɓi wannan jizya a hannunsu hatta yau jizya har sai sun danka jizya din nan wato su bayar da ita wa illam yaji waqtu dafiha yadda da cewa za su bayar ko da lokacin karba bai yi ba an yadin su bayar da ita an yadin da ake nufi da an yadin malai sai hadin ai munqadina suna masu zuwa da kansu masu jayuwa wato abin da ake nufi da an yadin kenan au bi aidihim ko kuma abin da ake nufi da an yadin kowa ya zo ya danka hannu da hannu kar ya turo dan aiki la yusiluna biha kar ya wakiltar da wani idan ya cutar da wani kamar akwai ji da isa bayan ko shi yana karkashin daular musulunci dan mai zan ji da isa wanda yake ji da isa shi ne daga gida za a yi kaɗan aiki to amma duk matsayinsa uba zai kawo da kansa ɗaya kawo da kansa kaka ya kawo da kansa kowa sai ya zo an yi da miƙa ta hannun shugaba ko wakilin da shugaba ya ajiye dan karɓar wannan jizya amma ba a yarda da wakilcin su ne ma'anar an yi din wa hum fajirun halin kasance wasu suna kaskantattu ay azilla munqadun li hukm al-islam suna masu jayuwa zuwa ga wato ainihin hukuncin musulunci wadansu malaman ba suka ce an yi din abin da ake nufi da an yi din in sun zo bayarwa ba wai za su bayar ba ne su na sama za su bayar ne hannun su na kasa ina fata an fahimta tamfare da ne da wannan tabbako da wato haka za su amma ba za su yi haka su mika ba me yake cewa ta ba za su haka su yi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yadul ulya mun ce disfula idan har suka bayar haka waye ya samu dauka gaba zuwa idan wanda ya karba kuma shi kuma ya samu gaskanci wannan sai in zakka ce mutum zai bayar ko sarka ta da gobe sai ya bayar yana da falala kenan amma kafiri da ake hukunta shi da hukunta hukuntan musulunci zai bayar da jizya hannunsa na kasa haka zai haka ya mika shi kuma shugaba ya haka ya sa hannu ya dauka don alai da uliya ayrun min al-yadi shine ma'anar ayyadin wa hum sajiruna suna kaskantattu babu wata alama ta abin nan to wannan hukunci na jizya kamar yadda muka faɗa ya shafi kafiran ahlul kitabu kadai sai kuma mujusawa kadai bisa ga zance mafi inganci kuma wannan yana ɗaya daga cikin wato hikimomi na gudanarwa na addinin musulunci ba a tina ta fi karfi da yaji an ce sai sun musulunci ba ana so su karɓi musulunci ne bisa ga zaɓin in suka ce ba za su yi musulunci ba to kuma ga an fi su da yaki to sai dai su yadda dole duk shekara za su dinka ba da jizya dan su musulunci su samu kudaden shiga dan saboda za su dawo talakawa wanda su ma suna cikin inda suna karkashin gwamnatin musulunci din ka nan ba zalunta su akai ba domin abin da suka zama bidire wa Allah dan Allah shine za su fanci kansu da wannan jizya da za su bayar ai ba kai kawai za a yi amma dan musulunci ba su damar su yi tunanin su shiga musulunci duka da bakin su bai ce da ko a kashe su ko wato ainihin shiga musulunci sai ta a yaƙe su idan sun ke da su shiga musulunci in sun ce ba za su shiga musulunci ba sai da su ba da jizya dole ne a yi ɗaya daga cikin wannan in suka ce ba za mu bayar da jizya ba sannan ko ba za mu shiga musulunci ba a to kuma wannan ai ba za a daina yaƙa su ba har kowa sai an kashe shi da cikin su hatta yi wa kullum ta in yi dumin hutsa gina sai Allah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل فاتنهم الله أنا يؤمنون يتفقون الإمام ابن جرير الصبري يا روي في كل كتاب تفسير ده سنة جلسة كاوا زوا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن بشكم ونعمان بن أوفى وشعث بن قيس ومالك بن الصيف وأن من ينسو قبل يهودا وابدا suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qalu suka ce da shi kai fa nastabiruka wa kad farakta qiblatana dan me zamu maka da'a mu shiga addinin ka gashi ku kai ta waye baka bin alqiblar mu alqiblar da muke kallo mai sallah ita ce baitul maqdis kai yanzu kai ta waye kana kallon maka ya za a mu shiga musulunci ka zo na anzari wa anta la tazumu anna wazaira ibn Allah kuma kai a aqidar ka baka yadda ba wazaira dan Allah ne da mu zamu bi ka fa anzalallahu fi zalika min qawlihim sai Allah ya saukar da wannan aya wa qalat al yahud wazaira ibn Allah yahudawa sun ce wai uzair dan Allah ne وقالت النصارى المسيح ابن الله نصاركم يا مشن كرستا تنشا النبي عيسى دان الله قال ذلك قولهم بافواههم wannan zancen su ne da bakunan su la da lahum alaihi ba su da wata madogara a kai da ke tabbatar da haka bal yudahiuna qawlan ladina kafaru bari dai kadai suna yin kamanceceniya ne ga zancen waɗanda suka kafurta min qabl tun da shine ma'anar yudahiruna bi ma'ana yushabihuna suna yin kamanceceniya da zantukan kafirai irin na da malaiti bi dhammil ha'i da yawa bi dhammil ha'i biduni hamzin wato ruwa wato bi ha'in maksura da ha wanda ake mata kasara yudahiruna kenan ba da ha hamza bayan ta ga alhamza madmuba ita alhamza din amma ta dhamma yudahiruna an gane ko ba da ha wawun a bayan alhamza ga wawun وقرئ يضاهون يضاهون او تقرا يضاهون بضم الهاء هاء دم ذا متى ضم بدون همزه با تare da alhamza ba ayyu shabihun bi ma'ana duk suna kamantacce ne da kaulan da zina kafaru min qabl min al cikin irin mushrikai alladina kalo irin waɗanda suka rinka cewa innal malaikata banatullah wai cewa malayiku ya'ya ne mata na Allah haka suka fari da suka fada fashtaraku fil kufri dan haka da yahudu da nasara da kafiran da suke da akidar cewa mala'iku yayan Allah ne duk sai suka yi tarayya wajen kafirci iri daya falan kafircin su iri daya ne kowa ya dingina ma Allah abinda Allah ya tsarka tsarkaka gabarin sa wannan ya dingina ma Allah da wannan ma dingina ma Allah da yayan ne kai suka sha bamban shine yubahuna qaulan da jina kafaru min qabl qatalahum Allah Allah ya la'ance su haka waɗansu malamai ke fassara katala da abin da ya zo a cikin wato mustaqqatuhu kamar fa kutila kaifa qaddar thumma kutila fa qaddar duk suna fassara shi da la'anta kutila al suna fassara shi da la'anta waɗansu malamai suna fassara shi da al-halak al-halak domin da Allah yana nufin la'anta da sai kawo lafazin da ke nuna la'anta an gane ko kamar yadda ya kawo kaunu wuri wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi sai ce wa la'anahu wa adda lahu azaban azima la'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam wa kanu yatubun da yana nufin la'anta da sai kawo lafazin la'anta din yadda ke kuru-kuru tsinsa a larabci amma sun da ke qatalahumullahu فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر قتل a kawo waɗannan. to lalle ya nuna abinda ake nufi shine alhalak domin alqatlu ma'anarsa shine alhalak qatalahum Allah tabbat Allah ya halakar da su to wannan jumla ko ta zanto jumla ce khabariya ko ta zanto jumla ce insha'iyya idan mun ce jumla ce khabariya labari Allah yake bayarwa qatalahum Allah Allah ya riga ya halakar da su sakamakon waccan mummuna aqida ta su sakamakon wannan kalma da suka furta idan muka ce jumla ce insha'iyya qatalahum Allah sai zan to ta kunshi ma'anar addu'a ne Allah ya halakar da su wato kamar addu'a ake musu kenan an la yufakun ta yaya ake kautar da su wato gabarin gaskiya wadda wadda Allah madaukakin sarki ya turo manzanni da ita ay yusrafuna an al-haqqi ma fi yawm dalil ta yaya za a kautar da su daga gaskiya su ganta cikin aikin ita ta da cewa ga dalili ya tsaya kyam akan ita gaskiya din nan sallallahu اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم سلكي ما لمنسوا أي علماءهم ما لمنسوا سو يهودوا ومن أحبار جمعنا كلمة الحبر بفتح الها الحبر بكسرها ko ka alhabru ko ka alhibru yana nufin malami ahbar ya su yahudawa sun rike malum masu warhubanahum su ko nasara sun masu yawan ibada su domin arruhban jam'i na ar-rahib ar-rahib mai yawan ibada kenan duk ko su yahudu tunda ilimi ya furin jaye cikin su sai suka riki malaman su su kuma nasara tunda yawan ibada ce wadda aka gina bisa ga dahilci dai yawa sai suka riki masu ibadar su a matsayin mai arbaban suka rike su a matsayin iyayen gidi min dunillahi kuma bayan Allah ta'ala haythu tabauhum fi tahlil ma har sai da suka yi musu da'a wajen halatta abin da Allah ya haramta wa tahrim ma ahal wajen kuma haramta abin da ya halatta ko halatta abin da ya haramta ko haramta abin da ya halatta wal masih ibn maryam haka sun rike annabi isa dan maryam a matsayin Allah ittakhaduhu ilahan sun rike shi a matsayin Allah idan ma atakadu fihi al wal hulul itakadu fihi al-hay'a domin duk lokacin da ya kasance sun kuburce cewa shi da ne ga Allah kaga zai falgaci wani bangare na ilahantaka daga wajen ubansa inda wannan maganar gaske ce ba ma magana ce ta ƙarya kaburat ta takardu min afwahihim in yaquluna illa kadhiba kuma sun yi itikadin al-hulul wato kamar akwai da akwai gamewa da juna akwai higar jikin juna tsakanin da ubangiji wa iyyazu billah wannan dai daga cikin mummunan aqida ta yahudawa ko ce ta nasarawa domin da yahudu da suna aqidanta suna aqidantuwa da wannan aqida wa ma umiru ba umarce su da komai ba cikin su a taura da linjila illa li yabudu face sai dai su bautawa ilahan wahidan abin bauta kadaitacce ne Allah la ilaha illahu wanda babu abin bauta bisa ga tantanta sai shi subhanahu sarki ya tabbatar masa amma yushrikun ga barin abin da suke hada shi da shi min nisbatil waladi ilayhi na jingina masa da aw sarki sun fi tahlili wa tahrimi fi yadi ghairihi min al ko kuma irin abin da suke jingina masa na barin damar halacci da haramci a hannun wani wanda yake bashi ba ba mai halartawa sai Allah ba mai haramtawa sai Allah amma su suka dingina wannan dama zuwa ga wani wanda yake wani Allah wannan dai ita ce shirkar da aka siffanta su ita hadisi ya tabbata cikin sunan turmuzi wanda aka karɓo daga adi bin hatim adi bin hatim yake cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa fi umti salibun min zahab a wuya na a lokacin akwai wani katon cross wanda aka yi shi na zinariya fa sai manzan Allah ce ya adiyu israh anka hadha alwasl ita ya kai adiyu jefar da wannan gunkin a kai cross ne ne gunki ne duk wanda aka wa gida aka tanki aka yi cross kenan akwai mai a gidansa kenan ko gunki sai ku ya goge kenan ko sai mu lura cikin tufafin mu cikin takalman mu cikin motocin mu cikin ababen kayan wasan yara da menene duk abin da ke akwai alamar cross sai a kudin da shi kenan ko a dubi shi ko a karya shi ko a fitar da shi ko a goge inda fenti ne yadda za a iya cin amfanin sa idan an kasar da wannan alama ta cross domin maza Allah sun ya wannan cross suna mai gunki an anka hadha wa yace defar da wannan gunkin daga jikin ka mana Adi yace wa samituhu yaqra fi surati bara'a lokacin aka yi yace na samu manzon Allah na ji shi yana karatu cikin suratu bara'a sai yazo ayar ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله قال lamya أما ya لم يكونوا يعبدونهم إذا القرآن يأتي يهودا sun riki malamansu a matsayin ababen bauta nasara sun riki masu ibadarsu a matsayin ababen bauta ai ba haka abin yake ba ba su kasance suna bautata musu ba sam ba su bautata musu ba walakinnahum kanu idza ahallu lahum shay'an istahalluhu amma abin da ya faru ne. idan sun halatta musu wani abu sai su halatta sai su karɓi halatta wa idza harramu alaihim shay'an harramuhu idan sun haramta musu wani abu sai su karɓi wannan haramci sai manzo Allah ce wannan ita ce bautar aiki duk wanda ya halarta maka ba Allah ba ka tafi wannan halarci to shikenan ka bauta masa wanda duk ya haramta maka abu ba Allah ba kuma ka karba shikenan ka riga ka bauta masa sai sa sai kai ta kalmar shahada kuma kana shirka ba tare da ka ba babu abin da zai kore ka daga shirka sai in kana sauraron alqur'ani kana sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rayuwa da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da sauran magabata na gari amma in dai zaka gina addinin ka bisa ga tatsuniya da labaran da da na yanzu to babu yanda za a yi ka fahimci addini a za a yi ta baka labarin wali a maimakon a baka labarin annabi a yi ta baka labarin shehi a maimakon a baka labarin sayyidina abubakar siddiq ko umar dan khattab ko usman bin affan ko ali bin abi talib da sauran mazaje waɗanda suke na kwarai wanda qur'ani ya tabbatar da tarihin su da nagartar su wanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da tarihin su da nagartar su dukkan wanda ya halatta ma ba Allah ba ka bi shi ka bauta masa kenan dukkan wanda ya haramta maka bisa ga abin nan son zuciyarsa ba Allah ba kuma ka bi shi shi ma kuma ka bauta masa da nassin wannan hadisi da ke cikin turmudi irin abin da za ka faɗa yau sai a ce ba wani ko a ce dan izala ko a ce wane ne amma ga shi nassin hadisi muke gawa mu karanta dan kowa ya ce to Allah ya يريدون أن يتفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون سوكا فريسنا سن أن يتفعوا نور الله سبكي حسكا الله منين نور الله حسكي إن الله جيني القرآن لجمعه da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke taimakawa wajen fahimtar alqur'ani dan Allah siffanta alqur'an da cewa shi ne nur fa aminu billahi wa rasulihi wan nur alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir ya ayyuha an-nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون yuriduna na yutfi'u nur Allah so suke su fice hasken Allah bi da bakunansu idan ana karanta alqur'ani sai su kawo zantukan su dan su hana mutane sauraron alqur'ani haka kafirai suka rinka ce ma juna wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw la'allakum taghlibun idan ana karantar da alqur'ani ana fassarawa ko ku koma gefe guda ku rinka kawo tatsuniyoyi kuna kawo zantuka da hauragiya wanda za su hana mutane sauraron mai ake karanta musu duk wanda ba ya san gaskiya ba ya san a karanta alkur'ani ba ya a ayi tafsirin alkur'ani shi ba zai ba ko ba ya san wani Ke za yan bid'a suna karanta alkur'ani ne da azumi kike suke tafsiri in azumi ne wuce shikenan yanzu azumin da yake sun cika kansu ba babbaka sun zagi kowa sun zagi saudiya sun zagi wahabiyawa sun zagi izala an zagi mai rai da mara rai Allah yanzu kuma nan kuma sai faɗi rai in ya kuma to amma malamin suna kullun yana rayuwa da alqur'ani mai girma kaga sun ci da za a yi shekara kuma ana biyan su bashi wanda su su sani ba to har inda mutum yana son gaskiya sai kullun ya kafa darasi na alqur'ani kullun ya kafa darasi na hadisi amma in aka zo alqur'ani ba za su iya ba wallahi tallahi galibin yan bid'a ba za su iya karantar da alqur'ani ba saboda sun in dai za su fassara daidai kifiyar abin da suke faɗa ɗaliban su ne yau da gobe kifiyar ayyukan su ne haka in za su karanta hadisan bukhari muslim daidai kishiyar abin da suke faɗa ɗaliban su ne kishiyar ayyukan su ne to da haka sai su samu littafin labarai shikenan sai aitai wannan kuma idan aka shiga wata kuna ba za ka san inda aka shiga ba amma alqur'ani ko yaya idan aka zo dai in dai za a fassara daidai sai an bi kuma duk yadda ya so ya kwana wani lokacin ba za ta kwananta ba dole dai a faɗa a ah, domin yanzu idan ya zo fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kun yi dayayya cikin wani al'amari kuma yadda ke zuwa ga Allah kuma yadda ke zuwa ga manzon Allah ba haka yake ba ya ce kawo abu na uku idan yace da kuma shehi ya ce ina ki a aya da kuma waliwa ne sai a ce ina ki a aya Allah ya farduhu ila Allah war rasuli sai ya tsaya anan yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu tawila to wannan abin shi ke damun su shi yasa sai ne da littafin Qur'ani sai ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da matan galibin su waɗanda aka karanta da su ba karanta da su Qur'ani ba ba karanta da su hadisi ba wanda ma ya karantar da su shi ma bai karanta Qur'ani ba bai kuma karanta hadisi ba sai dai labarin sai tatsuniya kadai wa ya ballahu illa an yutimma nurahu ubangiji ta'ala yaki lalle sai ya cika hasken sa ayyu bidirahu ya bayyana ki walau karihul kafiruna ko da kafire ko su هو ولو كره المشركون حديث يا تبت سكين مسلم سيكم دقاء عائشة الله تقال يدعى جريتا نسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جمن ذا الله إلا دعا مسلم الله تبت جريتي ينا سوا بيكي سوا لا يذهب الليل والنهار dare da rana ba za ta kai su komo ba hatta tu'bada lat wal uzza har sai an yi wani zamani nan gaba kafin gushewar rana kafin gushewar dare da za a bauta ma lat da uzza fa kuntu aisha tace sai nace ya rasulullah ya manzo Allah in kuntu la azunnu hina anzala Allah ni fa na kasance ina da kyakkyawan zaton lokacin da Allah ya saukar da huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shiriya wa dinil haqqi da addinin gaske li yuzhirahu ala dini kulli dan ya dora shi akan dukkan sauran addinai ai jami'ul adyan al mukhalifata lahu ya dora shi kan dukkan addinan da suka saba masa walau karih al mushrikun ko da mushrikai sun ki haka ni na kasance lokacin da na karanta wannan ba anna zalika tamman ina tsammanin za a zo wani lokaci da addini zai cika daga baya kuma barna ba za ta sake baya ba Aisha haka ta fahimta wannan aya tunda Allah ya ce shi ne zai yi turo da manzansa da shari'a da addinin gaskiya dan ya dora shi akan sauran addinai kenan musulunci na tafiya na tafiya na tafiya har sai ya mamaye dukkan sauran addinai gaba ɗaya zan babu su ba haka bane ba walau fara da mushrikun ko da mushrikai sun ki ayat haka ta nuna Aisha ta ce kuma cikin manzon Allah ya ce ai la yazhabu al-layl wa an-nahar hatta tu'bada al-lati wal uzza ana nan kafin a ce rana ta gama zuwa dare ya gama zuwa watan wata rana sai an bauta malaka da uzza sai ta son ta hada alaka tsakanin maganar da annabi ya faɗa da kuma da. Allah ya tabbatar nan cikin al'kur'ani. wannan shine hadisi wanda ke ruwayar muslim to lokacin da ta faɗo wannan magana mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da kana sai ce innahu sayakunu min zalika ma sha Allah yaduwar addini da bunƙasar sa zai kasance gwargwadon yadda Allah ya so thumma yab'athu Allahu yi tayyiba sannan sai Allah ya aiko da wata iska mai ƙarfi فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان wannan iska sai ta ta ɗauke dukkan wanda a cikin zuciyarsa akwai gurgudan kwayar zarra na imani bayan kaman la khaira waɗanda za su yi ragowa a ban kasa su ne wanda babu alkhairi tattare da su bayar jibu da ila dini aba'ihim sai su koma addini iyayensu da kakanninsu da gargajiya da da a shekenan wannan alƙawari na wannan aya هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون tabbas Allah sai ya cika wannan alkawali ne duka addinin musulunci ya kai ko ina gabas da yamma kudu da arewa daidai lokacin da za a samu irin wannan yanayi kuwa zai yanzu mafararsa ta fara zabbuga a duniya ko ina musulunci na yaduwa amma tukar haka da bunƙasar haka da kaiwa ƙarshe haka din shine lokacin da mahadi zai bayyana da kuma lokacin da annabi isa zai bayyana domin za a samu dungurutun shekara bakwai wanda za ka haɗa tsera da ka tafiya wani ba zai zalunci kowa ba ka haɗa kare da kura garke guda ba wanda zai cuci wani ka sa zaki a garken tumaki ba wanda zai zalunci kowa dukiya za ta yi waika musulunci ya haɗu ko'ina da ko'ina. ina ana nan idan Allah ya ɗauke rayuwar mahadi ya ɗauke rayuwar annabi isa to kuma shi al'amari ya fara canjawa ana nan ana nan sai kafirci ta zuwa kafirci ta zuwa sai manyan manyan alamomin tashin kiyama su bayyana kaɗan daga cikin manya-manyan nan shine rana ta hudu ta yamma to daga lokacin nan fa abinda Allah ke faɗa cikin suratul al eh, cikin suratul a'raf eh, abin nan al-an'am يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا to lokacin komai zai lalace kenan sannan wata dabba ta bayyana wanda za ta rinka bayyana waye dan wuta wani ne dan aljanna sannan kuma har ana nan gurin wato kenan ba wanda zai a lokacin kuma sai wanda domin da wannan lokacin ya kusa zuwa dab da zuwan wannan zamanin da ake faɗa masu rikicin nan da yawa Allah ya turo wata da ta tsaka wanda za su dauke dukkan ran wani mummuni dukkan wanda yake akwai imani gurgudan kwayar zai su rabu kan dauke su gaba daya sannan a kawo waɗancan manyan manyan al'amura wanda kiyama ba za su tsaya ba da ma sai akan da sauki kamar yadda manzon Allah ya bayyana wannan kenan abin da ke muna mana lokacin da ka samu naka na lafiyarka da karsashi da kaiwa da komowa da dukiya da ilimi da menene sai kai amfani da shi kafin ya kwace maka dan baka san me gobe take dauke da shi ko jibi take dauke da shi ba kai imani tun kafin lokacin da zaka zo kana son kai imani abin ya furkara ka tun kafin ka zo lokacin da zaka zo kana son ka kuma babu wannan damar babu mintuna, mintunan sun riga sun kaji sun da yasa kullum dan adam ba a son ya jinkirta aikin yau yake sai gobe matukar yana da ikon yin sa yau da ya jinkirta aikin jibi ya ce a aikin gobe ka yi ce sai jibi matakar yana da damar yi ta gobe ɗan kullum ana son mutum ya zanto cikin himma kada zanto kana da iko amma da gwanci ya zo ya kaɗan da ka da kyauya walam a arafi urubin nasa aiban kada ka sulka dirina ala tamami ai cikin aibin mutane babu aibu mafi girma saboda aibin mutumin da ya iya zama kamili amma sai ya tsaya ya zama nabi هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثالثا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني إن كثيرا من الأحبار كسني سوى ديوا دقتكم ما لمن يهود والرهبان دما سيوا إبادة نتكن نصارى كمشن لا يأكلون أموال الناس بالباطل والله سنة دوك الرسالين بالباطل تهيا فاتسيا كرشا كمان أبن دي شاكرة سوا في الحكم دان سبب دان سبب دان حكمش ba a ba su rashawa su bayar da hukuncin da baki Allah ke nufi ba wal musahamati fil ahkam dan kuma su rinka yin rangwame a cikin hukunce hukunce na yau da gobe ko husuma in ta faru tsakanin mutane wa yasudduna an sabilillah sannan kuma suna kautar da mutane daga tafarkin Allah abin da yake nufi da tafarkin Allah dinahu shine addinin sa bi tahrifil ayati dallati ala na'atin nabiy sallallahu alaihi wa sallam suna hana mutane imani ta hanyar karkatar da waɗansu ayoyi waɗanda suke nuna siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ويذكرون في تأويلها وجوها فاسدة باطلة wajen kokarin fassara wannan ayoyi sai su kawo wani yanayi da salo na fassara daban-daban wanda yake na ɓarna na fasadi wa yuharrifuna ma'aniha su zai da ma'anoninsu talaban nan liyasa dan saboda neman girma wa akhdhul amwal da kuma karban dukiyar mutane wa man'un nasi an iman bihi da hana mutane imani wannan shine dalilin da yasa suke koyi ayoyi na ayoyin da ke cikin littafan su irin waɗanda suke nuna gaskiyar musulunci da in sun ce gaskiya ne aka shiga to da su ne shugabanni yanzu suna ganin girman su zai rabu da su da suna karɓan wani taimako da wata alfarma da suke da ita dan mutane yanzu za su rabu da su a da wannan abin ya rabu da su za su koyi gaskiya su ci gaba da rike matsayin su ci gaba su koyi ƙarya su koyi gaskiya su tsaya kan ƙarya don su ci gaba da rike matsayin su da yakuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah Allah tsare wallazina yak wal fiddata da kuma azrufa wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa ciyar da wannan taskokin nasu fi sabilillah wajen yada kalmar Allah ayyu adduna minha haqqahu min min zakka ba sa bayar da haƙƙin Allah na zakka irin waɗannan mutane fa bashirhum to kai musu bishara mana bi azabin alim da azaba wanda take mai matukar da يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون كما متبعية يوش عذاب الذات فارسي الله يوم يحمى عليها في نار جهنم رمي ذا النركر دوانا دوكيوين ناس أو تجهنم فتكوى بها جباههم sai a rinka yin fuskokin su wa zunubuhum da kuifin su hakar karin su da gadan bayan da wannan dukiyar da su dukkan dukiyar da mutum ya tuskance bai fitar da haƙƙin Allah a ciki ba ta zama kan irin wannan kan sai shi za a narkar a cikin wuta a rinkewa mutum lalasa shi ana goga masa a fuska da kuma kwifansa da kuma gadon bayansa a rinka cewa da su ha za ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka tuskance wa kawunanku ku fazuqu ma kuntum taknizun da haka ku dandane irin abin da kuka kasance kuna kaskancewa magana ta tabbata daga Umar daga Umar ibn al-Khattab da kuma Abdullahi dan Umar cewa abinda ake nufi da kaskancewa ba wai ajiye dukiya bane laifi ka ajiye dukiya matukar ka fitar da haƙƙin Allah a ciki wannan babu laifi abinda ake nufi da fuskancewa hana haƙƙin Allah yace dukiya ko da asali take a fili ba a cikin safe ba ba a banki ba ba a asusu ba ba a gida ba a daki ba matukar mutum bai fitar da haƙƙin Allah ba to ta kanzu kamar ya taskace ta yace kuma dukiya ko da mutum ya haka kasa sai da yaje kasan bakwai ya ajiye matukar ya fitar da haƙƙin Allah to wannan ba a sa ta suna kanzu wanda za a ce za a yi wa mutum azaba da ta tashin kiyama a ce ajiyar ba shi ne laifi ba dan haka waɗansu sun fahimci ayar a zahirin ta kamar ajiye kuɗi shi ne laifi ita ko aya ba ajiye kuɗi take zargi ba rashin fitar da haƙƙin Allah a ciki domin ko da Abu Zar abin da ya fahimta yana ganin ajiyewa ne dai da haka duk abin da ya samu yau a daidai yau za a kashe ba za a ajiye ba a ce kuma gobe a yi wani abu da yana ganin idan ka ajiye wani abu ya kwana a gidanka ko da naira hamsin ka ajiye ta kwana a gidanka to ranar tashin kiyama fa zo kuma kun tuntu kalli zuwa Muawiya ibn Abu Sufyan yace da shi ka dauko da zafi wannan ba aya ta tafi ahlul kitab yace ba wani nan da mu da su duk ta Muawiya ya kasa zama da shi a can aka zo da shi Usman dan Affan shi ma ya kasa zama da shi a Madina ya ba shi hakuri ya tattala shi ce ka je wani kawai da ake kira Rabza ka je kan kai buka ka zauna kai kadai amma wannan fatawar ta ka in ka zauna cikin gari zaka fitina jama'a wadanda za su yi maka kabbara su bika shikenan an samu wata mazhaba ko mai zafi da yawa kwarai da gaske wanda ba wanda zai ajiye ko ko kaga wannan ta yi zafi da yawa in ba ka ba sauran sahabbai duk ba sun ajiye dukiya ba kuma ga hadisu, sa sa'ad bin biyuwa kasu ba da lafiya manzan Allah ya je dubo shi ce yana da dukiya sai kyasta guda daya in yi sadaka da dukkan dukiya ta manzan Allah ya ce a'a ce in yi sadaka da rabi manzan Allah ya ce a'a in eh, ba da ɗaya bisa uku manzon Allah ya ce ɗaya bisa uku ayyana da yawa sai bisa uku kan ayyana da yawa ai a ce ka ajiye wata dukiya daga cikin dukiyar ka yan ka sun ci gado ya fi alkhairi sama da kafar su suna bara a kan titi Wannan yanzu ana iya ajiye wakil kuma idan aka ce za a ajiye ai sharadin zakka wanda take ta kuɗi sharadin zakka da malamai suke faɗa sharadi ne guda hudu na farko musulunci na biyu yanci na uku shine ne shekara kaga daga ciki akwai shekara kenan kaga bayan mutum ya zama musulmi kuma sannan ya zanto yanci da ne dan bawa duk abin da ya mallaka ai mallakar ubangijin sa al'amdu ma malaka bi kullin sayyidi sannan kuma ya kasance hala alaihi al-hawd in dai kuɗi ne sai yan shekara ta zagayo a kai. to ya za a shekara ta zagayo in baka ajiye ba in kullun ka samu za ka kashe akwai ganin shekara ta zo ballantana maganar zakka ta zo ai da babu wanda zai zakka a duniya ke su shi sa wannan fatawa ko kuma fahimta ta Abdullahi ta Abu Dharr Gifari fahimta ce ta shi kadai sauran sahabbai ba su goyi bayan da ba ubangiji ta'ala yana magana da waɗanda suke fuskance dukiya ba su fitar da haƙƙin Allah a ciki ba wanda manzon Allah ya magana kansu cikin hadisin bukhari da hadisin muslim da sauran waɗansu littattafan sunna cewa dukkan wanda ya kasance ya ajiye kuɗi bai fitar da zakkar su ba musir lahu yawmal qiyamati shuja'an akra wannan dukiyar za a jirkita ta ranar tashin kiyama ta zamanto wani kumurcin maciji mai kora irin mai tsananin dafin nan ya zo ya kai ya kai wuyan mutum gaba daya bakin sa sai zo ya tafe bakin mutum laifin sama ya sama na kasa ya kasa ya rika cewa mutum ana kanzuka ana maluka yana takar mutum a baki yana masa tsartuwa yana sa masa dafi yana cewa ni ne taskarka ni ne dukiyarka shine abin da Allah ya faɗa cikin faɗin sa fa na ma bakilu bihi yawmal qiyama za a yi musu abun wuya da abin da suka yi rowar sa ranar tashin kiyama wallahi mirasu samawati wal ard wallahu bima na khabir Allah maɗaukakin sarki shine magajin sammai da magajin kasai ma'ana duk abin da ke cikin sama ko kasa za a tafi a bar mu Allah shi kadai kuma shi bai ba da labari ne dangane abin da mutane suke aikatawa manzo Allah sake faɗa wani hadisin yace masu shanu kuwa yace to za a turo shanun nasu in ba su ba da zakar shanu ba mutum ya zo kwanta a farfajiyar kiyama shanun su rinka bi ta kansu da kofatan su suna wucewa ta farko za su rinka ta tashi ta wuce ta biyu har sai ta karshe har sai ta karshe ta wuce sai wanda su sake wuce ta sake dawowa in suka sake wuce kuma sake dawowa har sai an gama hukunci tsakanin mutane a farfajiyar kiyama bi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wanda yake da rakuma bai bada da kasu ba haka za a je da rakuma zo da wannan katin rakuman na kofa na rakumi su rinka mulka shi da wannan kofatan kuma suna cizon shi da baki na farko ya masa haka na biyu haka har sai sun wuce sai a sake dawo da su su sake wucewa su sake wucewa a yi ta maimaitawa har sai an gama yawa kowa hisabi ko wannan ana masa wannan kafin a ce wai za a kai cuta wannan wai sau mun tabi ne irin sannan da zuwa sannan dan saboda yake fitar da hakkin Allah idan ma mutum tumaki ne za su zo da kofatan su in ma awaki ne za su zo da kofatan su haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi duka idan ya faɗa sai ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana cikin yinin da gwargwadon tsawon sa shine shekara dubu ba sai ke da ya zama wajibi kowa ya bayar da zakka kenan in dai mutum yana da halin zakka kar mutum ya sakaci bai bayar ba kar kai ba Allah ruwa kuma zakka a gurgude kun ga abu ne wanda yake mai saukin gaske domin in a cikin dabbobi ne dabba hudu kan ake fitarwa da zakka su ne al'an'am din nan su ne tumaki da shanu da awaki da raƙuma waɗannan su kaɗai ake fitar zakka idan mutum yana da jawaki, yana da alfadarai yana da tantabaru yana da tsawisu yana da talatalo yana da zabi da wani akwai zakka akan su yana da dake yana da alfadarai, yana da kaji duk ba zakka akan su sai dai in mutum ya sayar da su kuɗin da ya tara suka kai shekara in sun kai nisabi shine za a fitar da zakka amma waɗannan ba a daukar zakka a cikin su kafin sai waɗanta kuma raƙuma ba a fara fitar musu sai sun kai guda biyar ko ba da kuma ɗaya za a ɗauka cikin biyar ba zai bayar da akuya ne shekara ɗaya ko da ta zama shekara ɗaya ta da ta biyu kaga abu ne wanda yake mai sauki idan gano ne sai sun kai talatin ashirin ashirin da takwas ashirin da tara duk ba zakka a kai in sun kai talatin zai ba da daya in tumaki da awaki ne sai sun kai arba'in kasa da arba'in talatin talatin da tara duk babu zakka a kansu to me ne rawa ciki idan kuma kuɗi ne sai zinari da azurfa ko abin da yake a madadinsu zinari da azurfa ko abin da yake a madadinsu zinari ya kai dinari wato wanda yake a ashirin idan azurfa ce dirhami ɗari biyu wannan mai zai ba a ciki ɗaya cikin arba'in fa shine mutum zai bayar idan mutum na da dubu tamanin yana dubu biyu kasar zai bayar saba'in da takwas kuma don nashi ne na cikin dukiyarsa idan mutum na da dubu ɗari dubu biyu da ɗari biyar kawai zai bayar fa in mutum na da miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar kaɗai zai bayar da Allah ka duba ku abu ne wanda yake bai taka kara ya karya ba to amma zuciyar ɗan adam na saurowa baya son ya bayar idan amfanin gona ne abin da za a fitar ma zakka shine dukkan abin da ya zanto kayan abinci kuma wanda za a iya kaskancewa sai ya tare sharɗa nau kenan sharɗi biyu ya zama kayan abinci ya zanto za a iya kaskance idan abu kayan abinci ne irin wanda ba za a kaskance ba kamar doya kamar dankalin turawa kamar dankalin na gida kamar gwaza ko makani duk wannan babu zakka a kansu don mutum ba zo ya taskance doya tana nan a doyan nan ta tafi haka ko makani a makanin su ko dankalin turawa ko dankalin na gida a haka ya taskance shi a so a ajiye daga nan zuwa wata shida a kira amfani da zai yi a ce babu zakka da mutum zai noma makani adadin cikin masallacin nan babu zakka akan amma idan mutum ya sayar kuɗin suka shekara su shine zai fitar musu da zakka haka doya haka dukkan wannan yin kayan abincin da yake haka ne haka tumatiri ɗanyensa, haka tattasai ɗanyensa. haka abin da ya shafi lemo ayaba gwanda wannan ba maka ba maka abinci bane kayan marmari ne lemo ayaba gwanda abarba kankana duk wannan ba zakka akan su sai abin da yake kayan abinci kuma shi ma sai in za a yi fuskancewa kaga kayan abinci wanda za a yi fuskancewa kamar gero kamar dawa kamar masara kamar shinkafa kamar alkama duk wanda za a iya ajewa haka busasshen tumatiri haka wake haka gida duk kayan abinci ne busasshen tumatiri ka riga ka busar da shi wannan ya zama kayan abinci kuma za a iya mai za a iya fuskancewa kaga danye ba za a fitar ba amma busasshe sai ka fitar masa haka busasshen tattasai kaga danye ba za ka fitar ba amma busasshe ba ana iya fuskance shi da haka shi ma sai ka fitar masa da zakka haka abin da ya tafi tattasai a abin da barkono busasshen sa kaga shi ma za ka iya fitar masa sai ka fitar masa da zakka haka rogo idan ka busar da rogo haka zo ana auna shi da kwano kwano shi ma zama kayan abinci da za a iya fuskancewa da haka sai ka fitar masa da zakka to wannan kuma idan zaka fitar da zakar me abin da zaka bayar ya danganta idan kai ne ka tayar da ruwa da kanka in ma inji kasa ban ruwa dai aka yi ba ruwan damana bane ya shayar da gonar taka ban ruwa aka yi kaga abin da zaka bayar da daban idan ruwan damana ne kuma abin da zaka bayar da kaga ruwan damana abin da zaka bayar shine ushiri ɗaya cikin goma sannan kuma abin da ya shafi kai kai ban ruwa da kanka kaga abin da zaka bayar shine ne nisbul usuri ɗaya cikin ashirin ka kasa a ka bayar da kashi daya kuma dukansa ba wai da ka noma zaka bayar ba sai abin ya kai wasu kibiyar kowane ke saya sa'i 60 to kaga kai sa'i nawa kenan sa'i 300 wanda in buhu rigin za a yi da kwano irin na gida da muke aunawa ya zama to shine buhu bakwai domin kowane buhu kwano 40 wannan shi zai baka 300 sai ya kai haka sannan ka fitar masa zakka in bai kai haka babu zakka a kanka to kaga duk ababai ne waɗanda suke kaɗan ba masu yawa ba amma sai kasance zuciya an ɗabi'antar da ita bisa ga ruwa kuma tumaki da awaki da shanu da raƙuma da muka yi maganar su fa waɗannan idan a gida kai kake so musu dusa ka sayo harawa ka zo ka ba su ruwan tsari su sha wannan fa ko da za kai miliyan ɗaya babu zakka a kanka sai in suna zuwa daji da su ci daga ciyawar Allah da ya tsirar a can wurin ba aljihunka bane ya motsi sannan zakka take haka nan hadisin manzon Allah ya tabbata dole sai ka zanto sa'ima amma ka ajiye shanu a gida ka ajiye tumaki a gida awaki a gida kai ne kake so dusa kai kake so halawa ba wani zaka kanka amma idan ka sayar kuɗin suka taru sun kai shekara sun kai da sai a fitar amma ka ɗauki saniyar ka bayar bayan ka kake sai da ita babu wani duk da hadisan nan cikin bulugul marami abin da ke sami mamaki ba ma karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkan wannan shi ne kuma in ka fitar sai ka ba wanda Allah ya ce a bayar ɗaya daga cikin kasu guda takwas inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa sirriqab wal gharibina wa fi sabilillah wa ibn sabili fariidatan min Allah fashin bakin ta kuma wannan sai in mun zo tasiri kan tun da kila tana gaban mu nan da aya 20 ko 30 ko na makamancin haka to wannan sai mu dakata nan abinda muka gudanar dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya mana assalamu alaikum wa rahmatullah inda mun sha an sa su irin wannan masu su sai dai su nemi masu kafin su ji da Allah ba su kafin din da aka fassara la yamassuhu illa mutahharuna ko aka ansa tambaya akan ta za su ji ko anan ko a bai da su cikin karatu da muka tayi amma a ce kullum mai tona ta abu dai kun ga ai ba ci gaba kenan amma mai ta ya fi su a kirga wannan yake cewa menene bambanci tsakanin jizya da ake karba daga hannun kafirai da kuma haraji da ake karba kamar yau daga wajen ɗaiɗaikun mutane ko kamfanoni shin suna da alaka da juna ba su da alaka da juna ne a iyakar fahimta ta domin jizya dai kamar da kai muka karanta tare yanzu ba a karɓar ta daga wajen kafare cikin ahlul kitab ko kuma majusawa kamar yadda sunar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta nuna kuma na karɓa ne su da shekara duk da malamai sun yi sabani cewa me abin da za a karɓa wannan kuma marja'in su shine kutubul fiqh domin kowace mazhaba ta kawo ka'idoji da shuruɗa ma yawan gaske darasin tafsiri ba zai dace wannan ba sai a manta ma da me aka zo yi idan aka fi cikin sa to amma dai abinda ibnu jarir tabari ke faɗa cikin tafsirin sa yace kusan galibin malamai in ma ba a ce dukansa ba sun yi ijma'i kan cewa mafi karancin abin da za a karba na jizya shine dinari ya amma mafi yawancin sa kuma wannan sai yadda imam ya ga dama qabiya ce ijtihadiyya to amma abin da ya shafi haraji kamar wani asusu ne na taimakekeniya da juna wanda za a karba kuɗi daga hannun talaka gurgudan talaucinsa a karba daga kamfanoni gurgudan karfinsu don wannan kuɗin amfaninsa ya sake komawa zuwa ga su waɗanda a karba domin da su ne ake tallafawa a yi gyare-gyare na tituna da kuma abin da ya shafi safar da magani a asibiti da gyara makarantu wannan a ka'idar haka aka sanya haraji rabu da cewa yanzu saboda lalacewar al'amuran mu a Najeriyanci shin kuɗin na shiga aljihun gwamnati ko ba ka shiga in sun shiga sun gwamnati na aiki da su kan waɗannan abubuwa ko ba ta aiki da su wannan duk ba shi za mu kalla ba abin da za mu kalla a sashen da aka gina a kai don me aka ce a karɓi haraji don da karshe dai a zo kai wanda aka karba amfanin abun ya koma zuwa gare ka ko ku wanda aka karba amfanin abun ya koma zuwa gare ku to irin wannan ya halatta a musulunci asusun taimakekeniya da juna ya halatta a musulunci yasa a waɗansu garuruka za ka ko gwamnati ba ta karba mutane ko kabila ko mutanen unguwa ɗaya ko mutanen gari ɗaya kamar yanzu a Saudiya yana daga cikin al'adun da suka gudana za a ga kowace kabila kowane family suna da wani asusu da suke kai da juna duk wanda ya kai ɗan shekara sha biyar Allah kalli a farkon kowace shekara zai bayar da riyal ɗari a sa a wannan asusu to wannan kuɗin da suke tarawa idan wani ya kaɗe wani da mota diya ta kama sai a biya daga wancan idan wani ya je wani abu ya faru na hasara cikin harkarsa wanda ba da gangancin sa ba sakaci ne ba sai a masa tallafi da wannan wani kuma sai ya biya ko ba a taɓa masa komai ba wata hasara ba taɓa samun sa ba wani kuma sai ya biya a basu sama da abin da ya bayar to wannan bisa da yarjejeniya ne da juna kuma taimakekeniya duk malamai suka ba su fatawar cewa ya halatta har ma ake maganar shin irin wannan kuɗin idan an tara su wani lokaci sukan taru su kai miliyoyi akwai zakka a kansu ko babu zakka a kansu duk malamai suka ba su fatawar babu zakka a kansu Tunda ba an bayar bane bisa ga cewa a juya a matsayin jari na a samu riba ko faduwa ta zo suna ajiye ne mal ne gair mutaharrik amwal gair mutaharrika dukiyoyi ne ba masu motsi ba a daskare suke a ajiye to wannan babu zakka akan suke ina fata an fahimta to kaga wannan sai dai mu sanya haraji a wannan babin amma ba za mu kwatanta shi da cewa daidai yake da jizya ba tunda jizya a hannun kafare ake karba mummunai ba sa faruwa. haraji ko gurgurdan da jizya na take kowanne dan kasa zai bayar wannan yake cewa kamar yadda makaranta cikin surtun nasar, an nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane sun shiga addinin musulunci da yawa to yayi tasbihi dan Allah ce wa ra'aytan nasu da kuma nabiyyin la afajan fasabbi bihim rabbika in ya ga mutane sun shiga addini da yawa da yawa sama da yadda suke shiga da can yadda yake tsammani to yayi tasbihi dan godiya ga ubangijinsa kuma wastaghfiruhu ka nemi gafara sa innahu kana tawwaba to mu a yanzu in mun shiga an mun ga ana shiga musulunci da yawa ya zami sai mu godiya ga Allah mu amma kar ka dauka cewa yadda aka ce annabi din ne ya kai masa ake nufi domin abinda ayar take nufi kamar da Abdullahi dan Abbas ya fassara ta lokacin da Umar ya kirawo shi dan ya nuna wa mutane sa idan Umar zai shawara a majalisar sa sai ya kirawo mahaddata alqur'ani da yake a da can yan an cewa na mahaddisi ne to ya san ma'anarsa ba kamar mu ne yanzu ba sai mutum ya haddace daga baya kuma ya nemi ma'anarsa mahaddata alqur'ani masana ma'anarsa sune abokanan sa. a kabinet din Umar duk lokacin da wani abu ya dan faro kasa sai ya nemo su a zo a zauna to wajen shigowa sai ki shigowa da Abdullahi da Abbas shi kuma yana yaro mataki dan shekara 20 ko 20 da dan kadan sai waɗansu suke damuwa sai ya Umar ki shigo mana da shi mu ba muna da yara sa annansa ba mun ga dama kowa sai ya ce wa ɗansa sai Umar dan Khattab ya ji wannan magana ta sai ya so nuna masa wajen Abdullahi da Abbas sai wata rana an zo an taru ga su da Abdullahi da Abbas sai ce ga wata aya cikin Alkur'ani da girma nake son a bayyana ma'anarta idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba cikin me ma'anarta waɗannan dattijai da suke wancan maganganu su suke cewa ah to abinda da wannan aya take nufi in dai Allah ya taimake mu aka samu fatahi muka nan da musulunci mu ta godiya ga Allah wannan dai ayar abin take nufi kenan mu ta godiya ga Allah sai Umar ya kalli Abdullahi da Abbas Abdullahi da Abbas bai magana ba kuma yana daga cikin ladabi na matafi in yana cikin wanda suka fi shekaru bayan magana sai yana bi izinin wanda yake shugaban majalis. kaga a lokacin nan duk da ke yasa magana Abdullahi da Abbas ya san abin da ya sani kishiyar wanda suke faɗa ne amma sai me sai ya kuma ya tsara waɗansu ilimi amma tun da sun tsara shi shekaru sai yake ba su girman su ko Allah kalli ko da bai tsara su ilimi dukkan su ba ya tsara su fahimtar wannan ayar da aka tambaya wanda waɗansu sun jahilci hukuncin ta a sayi ne da ke amma saboda ladabin zaman yau da gobe irin wanda yanzu yau muka rasa a cikin rayuwar mu to sai su ya kyale sai Umar ya kalle shi ya Abdullahi da Abbas me ya fassara ta kai ma kana tare da su sai ce a ni ba na tare da su kan fahimtar su yace ni abin da na fahimta wannan aya ko wannan sura ta zo ne dan da labarin karshen rayuwar manzon Allah kamar tana dauke ne da makokin annabi makoki take dauke da shi na annabi domin idan har an bude maka mutane sun shiga addinin musulunci da yawa aikin annabi ya kare dan ba ya zo da addinin musulunci an kuma shiga da kuma sai ya bar musu dai to tun da yana dab da kwanakin su na karshe ya kamata ya yawaita sai tasbi fa sabbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kana dauke da makaikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abinda Abdullahi da Abu fasara sai Umar ya ce wallahi ko ni ban san wata ma'ana ba sai wannan wanda ka faɗa dama Umar yayi wannan ne don ya nuna musu matsayin Abdullahi dan Abbas wato kaga a cikin wannan kissa wacce ke tabbatacciya abinda zamu fahimta a cikin ladabin zaman tare a ce ana iya shigowa waje da yaro ko da shekarunsa ba su kai idan ilimin sa ya za a amfana da shi ana iya shigowa da shi shi yasa lokacin da Umar ibn Abdul Aziz ya samu halifanci mutane da gari gari suna zuwa su same shi su yi masa barka ko kuma dai su nuna masa ga kawarwarin su da mutanen Makka suka zo sai suka zo da wani yaro dan shekara shi da sai ta shi zai jawabi a madadin tijan da aka zo da su sai Umar ibn Abdul Aziz daka masa tsawa dan rashin kunya dukkan da tije ya mage kai ta tashi sai yaron ya kalli Umar ibn Abdul Aziz yace inda shekaru ake bi kama da ba ne halifa ba domin za a cikin Madina da wanda sun girme ka a garin nan dole akwai wanda sun girme ka ashe ba shekaru ake bi ba wani abu ake bi da sai ce ku libin mai shi ta wakta su adaba zama dan kowa ko ma kar a san babanka amma dai ka nemi ilimi aka daga ka gama faɗa abin da ka dama yaro <laughs> kaga ladabin zaman tare kenan to amma kuma idan wuri kuma akwai waɗanda suke masu yawan shekaru da masu ne kuma sai a ba su kima su a ba su martaban shekaru. dan gaci Abdullahi dan Abbas bai magana ba sai da aka ba shi izini ha kuma Abdullahi dan Umar ma irin wannan lokacin da manzon Allah ya fito cikin sahabban sa yake da yace daga cikin itace akwai itaciyar da take daga cikin itace akwai itaciyar da take ganyenta baya faduwa kasa wannan itaciyar kwatankwacin ta kamar kwatankwacin mummuli kenan yake cewa ku bani labarin wata itaciya ce fakaban nasu fi zuba bawadi sai mutane kowa na kokarin ya ce itaciya kaza ce itaciya kaza ce manzo Allah sai dan basu dama ya dan basu waje dan su faɗa kowa na ta wata kokolwa Abdullahi dan Umar yace abin da ya karso a cikin ta ita ce itace dabino shine ganyen sa baya faduwa yace to amma kuma naga ga dattijai babana na wajen bai ce komai ba Abubakar duk sun kasa yace sai ne shi na kyale sai da annabi ya zo ya ce wace ita ta ce duk suka faɗa ya ce to ba ita bace ba dabino ce kaga nan gurin shi ma ladabin zaman tare sa bai yi farat irin ya faɗa ba wannan yanzu galibi ba mu da irin wannan hakuri za ga wani lokaci malami na cikin karatu ko ya dinta kafar shi farat ko wani lokacin ya kawo jumla amma kafin yi istisna'i sai wani ya kawo masa istisna'i <laughs> in an yi hakuri yayi numfashi ya haɗe yawo zai kawo istisna'in da kansa amma gaggawa muke sai mun faɗi istisnai ko kuma wato muna fahimtar ayoyi wani lokaci ba daidai ba kaga akwai waɗanda suke fahimtar a inna akramakum inda Allah a tukafa kaga wannan aya cikin alqur'ani amma ma'anar da suke fahimta ba ba yadda suke bane ba sai suka dauka a inna akrama wanda ya jiku ku mutunci a wurin Allah shine wanda ya jiku ku mai takawa wannan haka ne to yanzu kenan tunda wanda ya ji mutunci shine wanda ya fi mu takawa kan kai wannan wannan haka ayat take nufi to amma kuma kai yayin da ka kawo ta ka kawo ta ne wajen cewa kowa ɗaya ne domin za a ga mutum ga wani ya fi shi shekaru ga da amma ba zai girma shi ba za ku fita daga masallaci ko za ku shiga kai da mutumin da ya fi ka shekaru amma kana ture shi na ture ka to kaga wannan babu ladabi wanda farfarsa da komai kana ture shi na ture ka wai duk kun zama daya duk ahlus sunna ne ai duk ɗaya ne an fahimci sunna ba abin da ka fahimta kenan <laughs> inda da ka haka wallahi ka fahimci sunna ba ka dai fara fahimta wadansu ababai kuma ka jahilci wadansu ruwa alimta an wa ghabat anka ashiya'u ka san abu daya dubbai kuma sun fa ba ka san su ba to kaga ba za ka yi da'awar sani ba kenan inna akramakum indallahi shi shikenan ba ni zan saurara masa ba shi ma zan saurara masa domin inna akramakum kaga aya tana nufin wanda yafi mutunci shine wanda yafi mai takawa amma aikin na nuna cewa duk kun zama mai daya wannan cewa duk kun zama daya ya zama ha'inci ya zama zalunci kenan ba inda za a ce duka masallacin na daya muke ba ɗaya muke ba dole wani hako ne amma abinda Allah ya ba mu ma'auni wanda yake da takawaci ne yafi kima shi ne yafi daraja wannan a wajen Allah amma mu mun san abin da ke cikin zukata dan haka me zamu lura da shi ababai na zahiri daga cikin ababai na zahiri da zamu girmama mutum da su akwai mutum a ce gashi mahaddacin Qur'ani ne musamman yana kokarin kwatanta aiki da Al-Qur'anin nan manzo Allah ya ce girmama mahaddacin Qur'ani da ke aiki da yana yana daga girmama girmama Allah sannan abu na biyu mutumin da yake dattijo mai furfura manzo Allah ce girmama dattijon da furfura ta fara fita a kansa yana cikin girmama Allah waɗannan ababai dan zahiri zamu lura da su dan mu mai aiki amma auren Allah wa ko ni kila na da furfura ba ni kirki bane ba mu da Allah ta mu girmama mu furfura mun girmama shi tun da dai a masallaci ma ganki a wurin karatun hadisi ma ganki a wurin karatun tafsiri ma ganki ba gidan ba da bayo gidan ba za in ta duk toka ke ba abin da ya dame mutum ya zama toka kansa gaba ɗaya dan furfura ko to amma a masallaci ka dole mu mutunta shi to wannan da yana cikin ladabin da ya, liƙe san samarin matasa mu dan Allah mu rinka kwatantawa ko wajen shiga masallaci ko wajen fita ko tafiya kai wajen ko wajen daukar abin hawa sai ka samu akwai karatu da dama muna tafka wannan ya ture wannan wannan ya banga jannan kan ba karatu aka zo ba wani lokaci sai ga mutane sun zo ana karatu gaba daya zallat anaqhum lil ayati qabiin gaba ɗaya kowa ya miƙa wuya amma da zarar an ce an yi sallah an tashi kai ka ba da karatu mutum yake ba sai ga wani lokacin bambancin baya da yawa tsakanin kowane irin taro saboda rashin dan tunsa waɗannan bare dan bari wani wuce bare dan kyalewa ne wuce a ah, ni ina ture ni ina ture kuma kowa da yake magana da abin da yake ina akar makumin da Allah ya kuma duk mutane ɗaya ne mutane ba ɗaya bane ba lalle wani ya fi wani Allah gane da wannan kuma yake cewa yaya za mu haɗa hikimar jihadi a cikin musulunci da kuma faɗin Allah ta'ala la ikraha fi din shi jihadi a cikin musulunci Allah ya taranta shi ne domin hikimomi da dama waɗanda waɗansu ya nafarta su waɗansu kuma shi kaɗai biyo kansu sani hikima ta farko daga cikin hikimomin jihadi da Allah ya nufanta a cikin Alƙur'ani domin kalmar Allah ta ɗaukaka kalmar kafirci kuma ta yi ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna dinu lillah ومن شاء تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا ساعة واتو كلمة الذين كفروا ساعة وكلمة الله هي العليا دان كلمة الله تزنتو تأوتك كاغوني هكما فرقوكي دان مسلم تنيابي هكما تبيو kuma domin ko Allah ya samu waɗanda za su yi shahada a cikin da shahada arziki ne da Allah raba shi ke wanda ya da dama sai ka je jihadi wani lokacin baka samu ba wancan je kuma ya samu wa yatakaza minkum hikima ta uku kuma domin ya kaskantar da kafirai hikima ta hudu kuma domin masu rauni a sama musu dan yasa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina min rijal ma'ana wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina ay wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilil mustada'afina min ar-rijal wan nisa'i wal wuldan الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه الطريق الظالم أهلها waje lana min ladunka waliya waje lana min ladunka nasira kasashe 40 da ake da su karkashin waye ko sama da 40 ko da kalla kace kasashen musulunci da ake da su wanda duk sun yadda kasashe ne masu rinjayen musulmi a yau din nan da ake yi wa mutanen shekenar ruwan bamai inda za su yi aiki da abin da alkur'ani ke da abin da hadisi ke da za su haɗa sojojin kawance na musulunci irin yadda ake da sojojin kawance na nato duk abin da za ta faru ta faru sai sun taimaka muku da sojoji na sama da na ƙasa don su je a kai wa rashin haƙi don saboda mai waɗannan almustazafi ne waɗanda yana daga cikin abin da aka shar'anta mana jihadi waɗanda aka raunana su mu je mu taimake su matakar yan uwanmu ne musulmi an bayyana ko kaga wannan yana daga cikin hikimomin jihadi da dai hikimomi masu yawa waɗanda alqur'ani ya lissafa kuma na biyu ko na abu na gaba kuma domin a bambance tsakanin mummuni da kafiri dan in ba jihadi ba a gane mummuni imani na gari ba a gane kuma munafiki ta hanyar jihadi idan wahala ta yi wahala a ga wani ya ja baya wani kuma wahala ta yi wahala kuma ya kafi to wannan shine mummuni wancan wanda ya ja baya shine wa wanda yake munafiki in dai mutum ya juya baya bar musulunci saboda wahala to ya zama munafiki kenan saboda in ana zaman daɗi ba a gane cewa waye ke da imani na gaske ko aqida ta gaske sai wahala ta fara zuwa ko da musulman farko abu na farko da aka fara jarraba su hijira dan ga waye zai iya barin sa da hannun jarinsa da rumfarsa ta kasuwa da matarsa da kuɗinsa da gidansa da danginsa ya je madina na bakonci yana kwana a masallaci babban attajiri ya je yana kwana a masallaci kuma wani abu da suka je madina sai madina Allah ya jarrabe su da yanayi wanda yake ba irin na makka ba zafi mai tsanani a lokacin zafi sanyi na fitar hankali a lokacin sanyi kuma suka zo suka ta masassara waɗansu suka ce kai ba za mu iya ba in dai haka za a yi musuluncin nan da zazzabi yau da gobe suka koma ba sai manzon Allah ya ce al-madinatu tamfin nas madina korar mutane take annas anan gurin bi afal iman masu raunin imani a wata rawa ce al-madinatu tamfi khabasaha kama yanfil kiru khabas al-hadi yace madina tana korar bara gurbinta irin yadda wutan nan ta zuga zigi da makirin ke abin da ta take fitar da dattin karfe ka san da wannan wutan ne idan aka sa karfe duk tsatsan da ke jiki sai dame ita ka take to haka madina take koran bara gurbi sai karfan na gaske tsaya tsatsa kuma sai ke waje tun da dutse to kaga wannan hijira ma nan kafin kuma a ce an fara jihadi to ballan kana ga hijira kuma ga jihadi nan za a gane masu imani duk lokacin da ake zama dan ba a kaiwa a komo maka gane wanda yake na gaskiya amma in ana dan jarrabar mutane ko yaya to nan ake gane na gaske wadanda suke la yaqafuna fillahi law layi. wani lokaci kuna tafiya da mutum ma in ka je ka tabo wani abun wani abu ya same ka sai ka ji kuma wani abokin tafiyar ka ne sai koma gefe guda ce ta ake ɗaukar zafi ma'ana ba zai iya tsayawa da kai yanzu ba ka ɗauko abin da yake yayi zafi haka waɗansu za ka iya ce musu menene suka rinka zargin malam ya ko musa da muke ba da labarin jejiya Allah ya ya ya ya yantar da shi an fitar da shi daga halin da ya shiga ciki kawai daga an kama ya yayi magana kan shari'a ko yana taimaka wa ɗansu musulmai ko menene shikenan waɗansu daga cikin muna fita hasana ganin to ai dama shi ya dauka da zafi kai addinin kai da kowa ke mana wato addinin gama gari addinin tsofaffi a gida shi za a yi titi ai ba zai ba tsofaffi da gida za su rike ta zuba a kan gida ke kuma kai ma suka rike ta zuba a kan titi kuma <laughs> addinin zai ba kan irin wannan ai dole sai an yi motsi dole ne sai an yi motsi wallahi ko da za a kama mutum na daure sai an yi motsi amma maganar la ikraha fi din abinda wannan aya take cewa babu tursasawa a cikin lamarin addini dan fassara wannan aya akwai asar na sahabbai da kuma hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ko uku wanda a gaskiya yanzu su dai maka alkawari zuwa darasi na gaba na karanta su cikin littafin daf'u ihamil isra an ayin kitab na Sheikh Muhammadu al ke kifi amma abin na karanta kuma na da karanta kwakwalwa ta yanzu ta ba za ta iya bani sako daidai ba amma lallai za su taimaka wajen fahimtar wannan sama da dukkan wata fasara da zamu yi mata tabbacin bakin na Hausa wannan asar din saboda haka abi ne bashin wannan zuwa mako na gaba insha Allah bari sa cikin littafin da na karanta ka ce za ka yi tarihin sai da usman ni ban ce ba a yanar ce zai yi tarihin sai da yau na faɗa na ce zai yi tarihin sai da usman ko na ce za a yi to ka ba ne na ce ba a duk kalmar na faɗa na haddace abin da na faɗa na ce ya kamata an samu lokaci a tsarar lasoshi da ake a kawo tarihin wani kaga ba lalle bane ne in kawo kila malam abdurrahman yayi kila malam abdulkadir kila malam nazifi kila kaza wannan sai kwamitin da muke tsara lissafi mun shawara to me yake in ya ka dora nauyin sai amma ka da shi ya ce na ce zai yi كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء illa إلا الإحسان me ake nufi da wannan ayar ana siffanta matan gidan aljanna ne sai ka karanta ayar da take kafin wannan fihin na qasiratu sarf lam yatlusunna insun qablahum wala jan ana magana fihin na a cikin su gidajen aljanna qasiratu sarfi akwai mata masu takaita ganin su da ake nufi da masu takaita ganin su wanda ba su taba kallon kowa ba a duniya sai mijin da za a ba su aljanna ka ko duk kishin ka anan gidan duniya matar ka ta ga ta ga wani ba kai ba kuma dole da kila ta taba ganin wani ya fi ka iya ado ko ya fi ka iya kaza kaddara ta ajiye ta karkashin ta ta ajiye ta karkashin ka ba da ta iya amma halsan da domin a kore maka wannan ba wanda ta taba gani sai kai so ne qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan wani dan adam bai taba shafar su ba qablahum kafin su yan aljanna wala jan haka wani aljan bai taba shafar su ba ko da yake a sama ba wai shafa kadai ba ana nufin kawar da budurci lam yatmisunna insu wani dan adam bai taba kawar da budurcin su ba wala jan haka wani aljamma bai taba kawar da budurcin su ba sai kai mijinta ita matar ka ta gidan aljanna din kaga duk bukatun ka gaba ɗaya sun biya a nan gurin irin waɗanda ba lalle bane ba su biya a duniya fa bi ayyi alahatu sunna ta ka sufanta su ka annahunna al-yaqut wal marjan kai ka ce su ya kusa ne da marjan wanda yake ma'adanai da ake fitowa daga cikin ruwa wani lokaci cikin ruwa galibi dai daga cikin ruwa waɗanda suke masu kyalli masu ƙima kwarai daga gaske to wannan duk yana cikin siffofi na matan aljanna a siffanta su da cewa qasira su farfi ne a siffanta su da lu'lu'u wal marjan wani wurin a ce lu'lu'in makanun ka ashabil lu'lu'il makanun wato ka misalin lu'lu'il makanun amsalin lu'lu'il makanun wato shi lu'lu'un ma wanda yake kararre a tsare cikin wani murfi wanda da ko kura ba ta taba shi ba haka su matan aljanna suke kararru wanda ci bai taba wani bai taba kallon su ba sai kai kuma su ba su taba kallon wani ba kai ne farkon wanda zai fara ganin ta kuma kai ne na karshe da ya kai ba kowa haka ita ba ta taɓa ganin wani ba sai kace shine ake sufanta su ko annahu annal yaqut wal mardan fa bai ila da kuma kana sai Allah ya ce hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan hal din nan alama ce ta tambaya amma dai ma'anarsa annabiyu Ya'ani ma jazaa'ul ihsani illa al ihsan abin da yasa aka ce hal anan da ma'anar nafi domin da ja'a ba'da al istisna kaga korewa ita ta istisna'i yazo Da alamar tambaya ce la yaqulu an yakuna al-istisna ba a istisna idan ba sai ya zo baya ba amma da kake hal jazaa'u al-ihsan da ihsan bi ma'ana ma jazaa'u al-ihsani da ihsan ba sa sakamakon ihsani sai ihsani to menene ihsanin da aka ce sakamakon sai ihsani ihsani shine tauhidi an gane ku? domin a cikin wallahi za ka ta wannan hari zai umar kalkal zakar wal unsa inda sa ya kuma man afa wa taqa wa saddaqa bil husna husna sun fasara da kalmar shahada al ihsan kine shine tsayawa kan kalmar shahada anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak sakamakon wannan ihsani shine kama ai maka ihsani shine me aljanna don Allah ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada wala yahqu wujuhahum qatrun wala dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mafi abinda duk suke bukata akwai auren mai Allah sannan kuma ga tsari waɗanda ma ba su nema ba sai a kawo musu tsari wanda baya cikin lissafi kowane mai lissafi da iya kakale yayi kakalan su gidan aljanna shi kaza yake so mai kama kaza mai kama kaza duk an kawo saura mai kuma kamanta wani abu dan kai taskarka ilimin ka takaitacce ne sai kuma Allah ya ce to ga wani kari wanda baka bukata ba Sai ga wannan karin ya burgewa sama da abin da ka nema ja'alana Allah min ahli abin na karshe wannan yake cewa tsakanin mahadi da annabi isa waye zai fara zuwa yadda hadisin annabi ya fara zuwa ne zai fara zuwa sannan annabi isa kuma dukkan su za su bayyana ne a kafar sham kamar yadda hadisin annabi ya nuna inda al-minarat al-bayda na annabi isa zai sauka a cikin masallacin nan da ake kira jami'ul amawi a damascus kamar yadda malamai da dama suka yi isharar waɗannan hadisai gaba ɗaya wanda suka shafi dujan annabi isa mahadi ya ji zoma juju zuwa ne duk magana kan wannan ashratu sa'a ɗin malamai na da na yanzu sun yi rubuce rubuce a kai amma dai cikin malamai na ƙarshe wanda suka tace suka tace suka rerewa abin da ya inganta na hadisai suka yi magana a kai akwai wani shek yusuf alwabil wanda ya rubuta bincikensa akan master's degree da ya a jami'a ta ummul kura ummul kura university a birnin makka wannan in kuka samu littafin sa ya warkar da kai komai musamman dangane da ɗaliban ilimi ya samu su suna ashratu sa'a ashratu sa'a girman sa kamar littafin nan da ke hannuna wannan ma gidan din tsara girma duk ya tace komai da komai da hadisi bukhari muslim tirmidhi abu daud da maganganun malamai akan hadisan komai da komai a takaice dai mahadi zai fara zuwa sannan annabi isa kuma idan annabi isa ya zo ma zai salla a bayan mahadi dama manzon Allah yake cewa kaifa bikum idza zazala fikum wa marima yaya al'amarin zai kasance lokacin da annabi isa dan maryam zai sauka gare ku a lokacin shugaban ku na cikin ku ko limamin na cikin ku idan annabi isa ya zo daga fallar al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi annabi isa ya sallah a bayan ɗaya daga cikin mabiya manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine mahadi mana duk ya tabbata cikin hadisi ba mai inkarin wannan daga farko sai mu'tazilawa da khawarij a ƙarshe kuma sai waɗanda suke nabita daga cikin alkur'ani yiwu wanda suke inkarin dukkan abin da ya saba ma hankalinsu su amma tun da ake a duniyar sahabbai ba taɓa samun wani yayi shakka ko shakka akan wannan ba shakka ba akan wai zuwan annabi isa ko zuwan Dujar ko bayanan mahadi ko ya jizo maji ko shakka ba wanda ya taɓa yi domin dukkan sahabbai ne kamar rana lokacin azhar su suka fara inkarin wannan su ne alkhawari da mutazila da jami'a da suka rusa suka rusa komai dan haka malamai suka ta musu raddi a da yanzu imam al-qurtubi yayi magana mai kyau a cikin tafsirin suratul suratul suratul suratul an'am wajen karfi wajen fadin Allah ta'ala yau ya ce babu ayatu rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabla aw kasabat fi imaniha khaira haka imam ibn kasir anan din da wadansu wurare wanda ba zai iya tuno su ba halin yanzu abin da zai sa aqidar mu ta tsire shine mu koma littafin magabata waɗanda aka gina su bisa ga dalili ba littattafan 'yan zamani ba waɗanda aka gina su bisa ga kakalan magana da iya zance kawai wanda ba a damuwa da asa. duk wanda ya karanta littattafai irin nasu a Jamaluddin Al-Afghani irin nasu Mustafa Al-Marabi irin nasu Mahmud Shaltut ɗaya daga cikin shugabannin Jami'atul Azhar na da irin nasu Muhammad Rashid Riza shi ma cikin waɗansu littattafansa irin su Muhammad Abduhu da sauransu gaskiya akan wannan akidun za a sa masa shakka kai su har cikin lamarin aljanu wasu sun sa masa shakka suke babu aljanna gaba ɗaya a duniya babu aljanna hadiya za su yi da nasin alqur'ani to amma sun iya zance kwarai da gaske sun iya musu da gidan musamman Muhammad Abdullahi gwanin zance ne gwanin magana ne haka Mustafa Maragi in suka sa ka gaba sun gamfar da kai gara ma ka karanta littafin ma'ana saboda iya zancen su amma in kana da asasi da ka gina aqidar ka akai littafin Qur'ani da hadisi kana da marja'i kina abin da kake kira marja'i ne marja'i duk abin da yake kike ka sai ka dace ka dora kina dan wata makoma kana da makoma ke, amma wanda yake baya da makoma ya gama yawo duk wanda yake kallon littafin su Muhammad Abdul su Sharifu su ah, Mustafa Maradi su wane ne baya da makoma wallahi ya gama yawo haka da tafar razi in a marubutan su yarda in shiga da tafar fakar din razi wannan tafsirin sa tafsirin ta biyu kuma fatihul bai wallahi ya zama yawo zai je wani wuri kawai ya saka sana ya wuce da mutum ya ankara amma in kana da marja yi kenan marja yi kuma shine kana da kyakkyawan mutum wanda ba da bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk ɗalibin ilimi dan Allah ya bada muhimmanci ga tafsirin ibnu kasir tafsirin ibnu kasir ba karamin kima gare shi ba ya ba da muhimmanci ga tafsiri ibn kasir duk ɗalibin ilimi in dai yana tafsiri ya kasance yana da bukari akwai kitabun tafsiri ya ɗauko hadisai waɗanda suke sun fassara ayoyi amfani da su da maganganun sahabbai haka ya samu tafsirin na imamu nasa'i haka littafin nan da ke hannu na zuwa na maka da karshe na same shi a tafsirin sahih na san kila ba za a same shi a nan ba yanzu bai riga ya fara zuwa ba na wani farfesa ne Ismail Basir ya karanta da mu da shekarar farko a Madina to ne a wannan shekarar littafin ya fito tafsirin qur'ani ne daga farko har karshe ba kalma ta ko daya wata aya idan yazo menene nassin hadisi ko nassin maganar sahabi ko tabi'i da ya fassara ta kuma nassin sahabi sai ya bi digi ya inganta ko bai inganta ba da ijtihadin sa nassin da aka ce tabi'i ya ce sai ya bi digi shin abin da ya faɗa sanadin ya inganta zuwa ga wannan tabi'in ko bai inganta ba shi ne sa masa suna at-tafsir as-sahih wa su at-sahih al bil al wani mutumin iraki ne ko da haka littafin littafai kullum in dai kana karantarwa idan ka je bincike labarari ka ga menene yadda ka san amfanin gona idan gizo sababbi to kai ma sai ka fi sai eh, dan haka sai mutum ya tsara abin da zai faɗawa jama'a shi ma kuma abin da zai tsira ubangiji ta Allah ya nuna wani gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata kamar yadda na faɗa ta zuwa yamma cewa a abu juma'a cewa mun samu labarin dan uwa Abdullahi Mahmud cewa ya yi hatsari da mota har ya sami sauƙaƙe ko makamantan ko muna fatan ubangiji ya ba shi sauƙi kuma waɗanda suka san gidansa sai a je a yi masa jadi Allah ba shi lafiya